بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ci gaba da karatun littafin aqidatu dahawiya ta Imam Dahawi mai bayani game da aqidoji na ahlus sunna wanda yake su ko sun tsakuro su ne daga alqur'ani ayoyin alqur'ani da ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ko to karatunmu na ƙarshe mun tsaya dangane da bayanin da yake yi game da cewa ma'abuta kaba'irori da cikin musulmi musulmi masu kaba'irori ba za su dawon ba a wuta ko da an sa su in Allah bai yi musu rahama ba ya kama su da waɗannan laifuffukan ko dai an sa su ta ba za su dawama ba ko in dai sun mutu suna masu tauhidi ko yaya imanin nan yake ko da kwatancin azzara ne kamar yadda hadisai sun ka tabbata cewa duk wanda ya mutu yana da kwatancin azzara na imani cikin zuciyarsa ba zai dawama wata ba in dai sun haɗu da Allah suna muminai kuma masana Allah amma kuma tunda suna kaba'irori to za a bar su ga mashi'a ta Allah in ya so ya gafarta musu kaba'irorin ya yafe musu ya sadar da su da falalarsa in ya so kuma ya kama su da kaba'irorin ya azabtar da su gwargwadon yadda ya so gwargwadon yawan kaba'irorin su sannan a kai su aljanna ko to waɗannan nan mun ka tsaya to yau za mu tashi wata gaba kuma yace wannan rassalata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla wa alaman mata minhu Imam Dahawi yace wannan ra kuma mu ahli sunna wal jama'a muna ganin ba gani na ido ba muna muna kudurta muna da ra'ayin halaccin as-salata yin sallah khalfa kulli barrin bayan kowane mutum mai da'a wa fajirin da fajiri min ahalil qibla da cikin ma'abuta alqibla su wane ne ahalul qibla musulmi ma dalla in dai mutum yana nan cikin da'irar nan ta musulunci bai fita ba laifuffukan da yake aikatawa kaba'irori ne amma ba abubuwan da an ka yanke mai hukuncin kafirci da su ba to mu muna ganin halaccin yin sallah bayansa ya halatta ya limance mu mu ahalin sunna kun fahimta ɗai kenan wa alaman mata minhum kun muna ganin halaccin yi mai sallah kuma yin sallah akan duk wanda ya mutu da cikin irin waɗannan mutum in dai yana nan musulmi bai fita ba yana cikin da'irar nan ta musulunci bai fita ba to duk abin da yake bisa gare shi na kaba'ira na babban laifi in yan mutu muna ganin wajabcin mu musulmi mu yi mai sallar jana'iza kaga abubuwa biyu kenan suke cikin wannan gabar ko to kaga nan imamu dahau yana magana ne game da ra'ayin ahli sunna wa suwa ne ne za a biya sallah suwa ne ne ba za a bi sallah ba kaga wannan matsala kuma ta limanci suwa ne ne za a biya sallah suwa ne ne ba za a bi ba suwa ne ne in sun mutu yake wajibi a yi musu sallar jana'iz suwa ne ne ba za a halarci sallar jana'iz su ba matsaloli ne guda biyu da malamai magabata salafan wa khalafan sun ƙara ma junansu sani game da su amma in mun ka diba asalin matsalolin matsaloli ne na fiƙihu matsaloli ne na furu'a kun fahimta amma saboda irin saɓanin da malamai sun kai game da su to sai ya zan an ka ɗebo su an ka sawo su cikin abubuwa na itiƙari yanzu muna magana ne game da abubuwa na itiƙari na aƙida ko sai ya kawo wannan magana wadda yake matsala ce asalinta ta furu'a domin me saboda wannan ya shigo cikin itikadi na ahlus sunna wal jama'a kun fahimta in kuna karatun littafan gida littafan fiqhun malikiyya sun kawo cewa ba a biyar fasiki sallah da kafiri da fasiki duk ba a biya ta sallah kamar wata magana da mai ishimawi yayi in kun karanta ishimawi yace fa in nikita da ta bi imamin thumma tabayyana laka annahu kafirun aw fasiqun aw imra'atun aw kunsa mushkilun aw kaza aw kaza yace badala salatuka wa wajabat alayka al-i'ada ba haka mai ishmawi ya ce ba idan ka yi koyi da liman sai daga baya al'amari ya bayyana gare ka cewa limamin nan da ka yi koyi da shi kafiri ne ko fasiki ne ko ɗan bida'a ne ko ma mace ne ko kuma mata maza kun sa mushkil mata maza wane ne mata maza shi ne wanda Allah ya halitta da al'aurori guda biyu yana da al'auran namiji yana da al'auran mace sai malaman fiƙo sun ka ce wannan duk bai sa ya zama mata maza sai a diba a gani wanne ne ya rinjaya ɓangaren matucci na ya rinjaya ko ɓangaren mazakuta ta duk wanda ya rinjaya sai a sa shi cikin wannan ɓangare to inda yake kunsa mushkil ba wanda ya rinjaya duk daidai suke misali sai a diba a gani in zai yi fitsari ina fitsari ke fara fitowa in ɓangaren mazakuta ta yake fara fitowa sai a sa shi cikin maza in ɓangaren matucci yake fara sai a sa shi cikin mata to in zai fitsari duk tare suka fitowa sai a diba a gani to wasu yawa da ɓangaren hitsarin da ka fito mai gehen matucci ne da ɓangaren da ka fito mai gefen mazakuta wanne ne ya fi yawa wanda duk ya fi yawa sai a sa shi ciki to ya zan duk yawan su guda kun fahimta sai a diba a gani to lokacin balaga akwai alamomin balaga ga ɗa namiji akwai alamomin balaga ga ɗaya mace ko wanne ne ya fara bayyana gemu ya fara tsiro mai kaga sai a sa shi cikin dattijai ko da an ka diba alamun balaga nono ya fara fitowa kaga sai a sani cikin mata sai sun ka fito lokaci guda to haka da ya in kun karanci izzi mai suna in kun karanci askari duk ya kawo su akwai mutanen da a haka nan kun san ko Allah ya halicce su da al'aurori guda biyu da namiji to kuma sannan ba wanda ya rinjaye wani in cikin al'aurorin guda biyu akwai wanda ya rinjaye wani ko bangaren mazakuta ko bangaren matacci to sai a sashi duk bangaren da ya rinjaya to inda yake kwanta mushkil mata maza wanda al'amari na ya rikitar shine wanda ba bangaren da ya rinjaya duk da dai suke da juna to shine kwanta mushkil to shine mai ushima yace ko iri ne ba wai mace ba ko iri ne ka bi sallah babu sallarka yace inda duk kai koyi da ɗaya da cikin waɗannan yace badalar salatuka sallarka ta lalace wa wajabat alaikal i'ada kuma dole ka ranka ta ba haka mai ishmawi yace ba to kaga haka dai sun kai ta maganganu haka shi ma imamul bukhari rahimahullahu cikin kitabus salati ya kawo ƙarƙashin babul imama ya kawo babu imamatul maftuni wal mubtadi habbabi ya kulla babi game da hukuncin limancin al maftun wanda an ka fitina wal mubtadi da mai bid'a wanda an ka fitina da me wanda an ka fitina da abubuwa na sabon Allah kila an fitine shi da shan giya shan giya fitina ne ga musulunci ko ba fitina ba ne ko an jarabce shi da zina mazinaci ne ko an jarabce shi da ƙarya ƙarya aibi ce ko ba aibi ba ce wahaɗi a cewa na bisa ka wannan makaryaci ko ko an fitine shi da da da kwaɗayen dukiya makwaɗaici ne komi yana iya na sabon Allah don ya kai ga dukiya ba akwai su ba ko ku an fitine shi da sun mulki komi yana iya na saban Allah don ya kai ga mulki duk dai abin da ya sa a shari'a fitina ce Allah ya tsare mu daga fitina to shine limancin wanda an ka fitina da wani abu na saban Allah kaga ba fasiki ba kenan wanda ya saba ma Allah amma sabon Allah nan bai kai ga kafirci ba inda duk ji an ce sabon Allah to abin da bai kai ga kafirci ba in ya kai kafirci sai a ce mai kafirci kun fahimta to yace babi game da hukuncin limancin wanda an ka fitina da wani abu na sabon Allah yana bisa ga wani abu musamman babban laifi ka ba wal mubtadi da kuma limancin mai bid'a bid'a wanda bata kai ga kafirci ba in an ka cewa ne dan bid'a ne to kenan ya nuna musulmi ne domin kafiri ba za a kira shi dan bid'a ba ko kun taba jin an ce ma kafiri wani mallami da ya ce ma kafiri dan bid'a kullum kan ji an cewa ni dan bid'a to ishara ce aka yi ma cewa musulmi ne amma ya zo da wani abu wanda babu cikin addini shi an ma'ana dan bid'a duk wanda an bisa ga wani abu na kafirci ko da yana bid'a ba za a lissafa shi cikin yan bid'a ba shi kafiri za a kira shi kai tsaye kun fahimta domin kafirci ya fi girma bisa ga bid'a to ka gani in ana in ana in ana babbakar giwa hausawa sun ka ce wa zai ji ƙaurin ɗera ba kusu ba ɗera yan ana babbakar giyawa zai ji kaurin tsera ana jin kaurin tsera ga wani can yana babbakar giyawa ga wani can yana babbakar tsera ana jin kaurin tsera to shi ne yan an kace kafirci ba wani laifi da a daidai da kafirci balle sama ne kafirci ya make komi don haka magana haram ko bid'a duk ba ta taso ba ga kafiri in ka ji ana wani ya aikata haram wani fasiki ne wani dan bid'a ne wani ya aikata bid'a to wannan duk dai ana ma isharar cewa musulmi ne yana nan ciki bai hita ba amma dai ya zo da wani abu wanda ya saba kun lura da wannan to Allah ya shiryar da mu to shine sai Imam al-Bukhari ya kawo wannan babi karkashin babin sai ya kawo asar na sahabbai da tabi'ai wane sahabi wane ya bi shugaba ne mai sabon Allah sallah kamar irin sahabbai irin su Abdullahi dan Umar su Anas dan Malik duk sun bi wani wani wani hamshakin basarakin da an kai azzalimi kangararren masan basaraki Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi har malamai suna cewa cikin al'ummar manzon Allah da ya laifi wanda bai kai ga kafirci ba ba mu san wanda yayi laifin da yawa ne yayi na Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi ba laifi dai amma kuma ba su kahirta shi tunda bai yi wani abu na kafirci amma dai laifi wanga tsagarin laifi a saba ma Allah da laifi wanda yake laifi ne ga musulunci to sai dai a biyo bayan hajjaji babu iri ne to kuma Allah ya jarabce su gashi gwamna don haka sahabban da annan karkashin mulki ne sun bi shi sallah ko ba su bi shi sallah ba sun ka bi shi sallah duk akan fasikanci ne dare guda ya kashe mutane sun fi a kirga kuma da yawan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne shi ba sahabi bane kun fahimta haka sun kai ta kawowa wani ya bi wani sallah fasiki ne wani ya bi wani sallah yana bisa ga wani abu na na bid'a kaga irin su qadariya irin su murji'a irin su wane ne su khawarij duk ɗan bid'a ne ai ko ɗan bid'a ne ana kiran su ɗan bid'a don me don ai ma ishara suna nan cikin da'ira ta musulunci ba su fita ba to don me tun da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqadariya majusu hadhihi al'umma waɗanda ka cewa babu kaddara su ne majusan wannan al'umma amma duk da haka ka gani ahli sunna ba su ce sun kafirta ba sun ka sanya su cikin yan bid'a don me saboda abubuwan nan da suke na itiqadi bisa gare su an ka ce musu qadariya sun yi su ne akan tawili wasu ayoyin qur'ani ne da hadisai sun ka ja su sun ka aza su bisa ga wannan ra'ayi sun kawa mummunar fahimta to wannan tawilin da sun kai shi a uzurin da ahli sunna sun kai musu su kafirta su ba kun fahimta kun fahimce ni madalla to kamar da yadda na ce muku matsala ta wa za a bi sallawa ne ne ba za a bi ba matsala ce da an kai sabani saboda haka sun ka jawo ta daga matsala ta fiqh sun ka maishe ta matsala ta itiqadi don yanzu gashi littafin itikadi na ya faɗa mana akidoji na ahli sunna sai ya kawo wannan matsalar wanda asalin ta fiqh ce ashe kenan yanzu ta zama matsala wanda ta shafi akida kun fahimta to ka in cika ku da surutu da baki ku bari ga wani babban malami wanda yawa wannan littafin sharhi wanda yawa aqidatu dahawiya sharhi aqidatu dahawiya malamai da yawa sun yi mai sharhi amma mafificin sharhin da an kai mai shine sharhin da wani babban malami ibn abul izzi al-hanafi yayi yanzu ga shiga hannunmu ku bari mu bi mu ji abin da ya ce zai kawo mazabobin malamai da ra'ayoyin da daluluwansu da kuma matsayar da sun kai amma dai a takaice salaf sun yi matsaya su cewa duk wanda duk wanda sallarsa ta, ta inganta to ya halatta a bishi sallah wanda shi a madadin ainihin kansa in yayi sallah Allah zai karba to ya halatta ya ba da sallah ya zan liman kun fahimta fasiki in yayi sallah Allah yana karba ko bai karba yana karba dan bid'a in yayi sallah in dai ba cikin sallar nan yasa bid'a ba ya ka dan bid'a ne ga wasu abubuwa in yayi sallah Allah yana karba ko bai karba yana karba ashe kenan ga wannan ra'ayi na salaf a takaice kafin mu shiga ya nuna ana biyan fasiki sallah ana biyan dan bid'a sallah sai dai cikin fasikan da yan bid'a kuma akwai waɗanda su ko nassoshi na hadisan annabi sun ka hana abisu sallah misali shan giya fasikanci ne ko kafirci fasikanci ne kun tabbatar yanzu in mutum ya sha giya ba a ce mai kafiri saboda ya sha in dai ba ya halatta ba ko fasiki ne to amma akwai hadisai daga annabi sun inganta hadisai ne ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha giya kwana arba'in Allah baya karɓa sallarsa hadisi ne sahihi ko hadisai ne ingantattu kwana arba'in to jama'a da bakin sanda ya sha giyan nan zuwa a yi kwana arba'in kana biya ta yi sallah kan da Allah ni kan bani biya ta yi tun da annabi ya ce ba amsar tashi to amma inda abin da ya sa ba su sawo shi ba kuma cikin wa'anda ba a biya sallah alal idlaki to in kwana arba'in sun kauce fa za a karɓa ashe ka bi kenan lokacin da bakin sadda ya sha zuwa kwana arba'in abba a karɓa amma in arba'in ɗin sun kauce za a karɓa to shi yasa kuma abba su sawo shi cikin waɗanda ba a biya ba sannan da ya sha giyan nan amma kuma akwai asar wasu magabata har ɗan giyan sun bi sallah to shi ko ba sun bi shi sallah don su nuna halaccin bai dan giya sallah ba a'a sun bi shi sallah ne saboda wani dalili za ku iskan masu gwamna ne misali shine shugaba shine shugaba na gaba ɗai sai Allah ya jarabci al'umman musulmi shugaban su dan giya ne kamar irin shugabannin yanzu mu ma ba muna da shugabanni yan giya ba su kashe dare suna shan ta wanda ya kashe dare yana shan giya gobe da sa'in gari ya waye me zai tashi da shi hauka ya kashe dare yana shan giya don haka ya kashe yini yana mutane hauka kuma shi ne jagoran al'umma ba jarabawa ba ce kuma ahli sunna na ce a zaɓe shi kuma sun san giya ya kasha don ya ba su kuɗi sun ci amana addini ko ba su ci ba sun ci amana addini sai an tuba ma Allah ko Allah ya kama su da wannan laifi ya sa su wuta sannan mu tambaya yanzu ina kuɗin da an ka ba su sannan sun kashe sun wuce su sun wuce su da inda suke sun sa sun wadata dan abin da an ka sha musu mai gabaki ku bari bayan waɗannan kuɗi kuma in mun ka ci kai za a yi ma SA kai za a yi ma kwamishina addini kai za a yi ma shugaban zakka da wakabi alkawari ko guda ba a cika ba ko an cika shi yasa yan suna suna gunguni iyaka ba su son bella ya bai ji aka iya dariyar su Allah an ci amanin shari'a ga da aka Allah sa a amshe an ci muna hukin Allah kaga ashe dama biyar ba ta don Allah ba ce ta duniya ce to ga bala'in da sun kasa al'ummar musulmi sun dan karamin musulmai Allah yan giya don haka sai a kwana ana shanta har garin Allah ya waye har ai kiran sallah yanzu ana ta an kihe ta sha biyun rana sha biyun rana ta tashi a yi makilin a yi breakfast a sha tonton da kashewa ta amma dai ita kwanyar tana nan burkuci dai go to Allah ya shiryar da mu to to kaga irin su misali da masu kama da su to yanzu dai bari mu ji abin da malamai sun kace ko yace alal allama muhammad ibn abdul aziz ibn mani'in rahimahullah wani babban malami in ka ji an ce al'allama wanda ya wuce alimin shine al'allama eh babban malami muhammad ibn abdul aziz ibn mani Allah shi mai rahama ya ce ƙauluhu maganar da imamu ɗahawi ya yi cikin littafinsa a ƙidatu ɗawi ya ce wani rassala ta halfa kulle barrin wa fajirin muraduhu bi zalika abinda imamu ɗahawi yake nufi da wannan magana arraddu ala rafida muraduhu bi zalika arraddu ala rafida eh raddi ga rafida yan shi'a wa qad ikhtalafa al ulama rahimahumullah malamai Allah shi musu rahama sun yi saɓani fi sihhatu salati ga ingancin sallah khalfal fasiki bayan fasiki kamar yadda nace muku ko fa zahaba shafi'i wa abu hanifa da imam shafi'i da imam abu hanifa ba suna cikin malaman musulunci ba Allah shi musu rahama sun tafi ila ha zuwa ga ingancin sallar in an bi fasiki sallah sallar tayi ma alkaraha amma kuma tare da karanci kai kai makaru وذهب أحمد ومالك إمام أحمد ده إمام مالك su ma suna cikin malaman musulunci Allah shi musu rahama su kuma sun tafi ila adam sihha zuwa ga rashin ingan sun kace bata yi ba wal fasiq wane ne fasiki huwa alladhi kabal kabira shine wanda ya hau babban laifi wanda an bisa ga wata kaba'ira wa asarra Allah sagira kuma ya nace akan karamin laifi bai tuba ba wala farqa fi sihhati salati sai mallan ya ce babu bambanci ga ingancin sallah khalfal fasiki bayan fasiki inda imami ahmad gon imamu ahmad baina an ya kuna shi tsoro tsakanin fasikancin sai ya kasance min haifal itiqadi ta gefen itiqadi ne aw al amal koko ta gefe koko fasikanci ne na aiki fasikanci na aiki kamar zina kamar shan giya kamar ƙarya fasikanci na aiki fasikanci na gehen itiqadi kamar akidoji na murja'a akidoji na khawarij na qadariya na mu'tazila da sauransu wa inda al-imam ahmad go imam ahmad tasihu yace sallah na inganta halfa kulli barin bayan kowane mutum mai da'a wa fajirin da fajiri in ka ji an ce fajiri wanda yake yana cikin da'ira ta musulunci bai fita ba amma yana duka ga wani abu wanda ya saba musulunci ko yace wa inda al-imam ahmad tasihu halfa kulli barin wa fajirin salatul juma'a sallar juma'a tana inganta bayan kowane mai da'a da kuma fajiri wal idu da sallar idi idza ta'azzara fi ilhuma in ya zan aikata su ya wayata kalfa gairi bayan waninsa in babu wani sai shi shine gwamna ko shine shugaba kuma gashi fasiki ne ko dan bid'a sai ai sallah baya dai saboda me saboda gudun rarrabuwar kan jama'a irin yadda wasu sahabbai da da ai sun kabi gwamnoni yan giya sallah ba sun bi su don nuna halaccin ya halatta a bidan giya sallah ba a saboda gudun rarrabuwar jama'a domin ga musulunci ba abin da ya fi rarrabuwar kan musulmi shayar abin ga da ku ko ba ku la'akari da shi kun fahimta babu abin da ya yi shayari kamar rarrabuwar kan musulmi kun san da haka nan to don Allah duk abin da zai sa ku zan sababbiyar rarrabuwar kan al'ummar annabi Muhammadu Allah kada ku yi shi ko da abu bai halatta ba amma dai saboda haduwar kai to shi kenan sai a runce ido a yi shi Allah ya san manufar sahabbai da yawa sun kai haka nan sun ka bar ra'ayoyin sun ka bar mazhabobin mazhabobin da sun ka gina akan hadisai ingantattu sun ka bar su sun ka bi shugabanni karkatattu sun ka yi sallah bayan su don gudun rarrabuwar kan jama'a kun fahimta misali hadisai sun tabbata da baki biyu cewa abin ga wani hadisi ya nuna shafar zakari yana kare alwallah imam malik da masu ra'ayi irin na suna bisa ga wannan hadisin duk wanda ya taba zakarinsa a rallarsa ta kare haka yake ko ba haka yake ba sannan akwai hadisin da ya nuna kuma shafar zakari kamar ka shafi wata tsoka ta cikin ka bai kada alwallah shi ma akwai malaman da bisa ga wannan ra'ayi to kai kana kana bisa ga wannan ra'ayin kai ta fatawoyi an yi ta an yi ta kalubale da kai kana hujja da hadisin ga cewa shafar zakari na kada alwallah ran nan sai ga liman shi ko yana da ra'ayin shafar zakari bai kada alwallah shin zaka bi shi sallah ko ba za ka yi tunda kuna cikin sallah in yi zika yana tabo shi ha zaka bi shi ko ba za ka bi shi ba zaka bi shi don me saboda wancan ra'ayi ra'ayinka ne kawai wanga ko al'amari ne na al'umman musulmi in ka ce baka biya ta za ka samu wasu ƙwarori za su bi ka shi a sababiyar darewar mu kaga musulmi sun zan kashi biyu to sababiyar darewar daga sallah yanzu ba da sallah na kun ka dare ba to shi a sababiyar duk wani shari nan shedan zai laɓa gare shi ya shigo da duk wani shari to gudun wannan sharin da shedan ka shigowa kai wannan ra'ayi ba wai ka ba wai tun da ka bi sallah ka ajira ra'ayinka na nan gare ka har kwanan gobe amma saboda maslaha ta haɗuwar kan jama'a sai ka bi shi sallah kuna cikin sallah kuma ka gani ya sa hannu ya cikin wando ya taɓo shi kuma ya ci gaba da sallah kun fahimta haka magabata sun kai to hikimar da bamu da yau kenan matsala ga wallahi mu ba yadda sai ku ɗebe dawa ku ta can ku azana ku masallaci shi kenan kaga al'umma ta dare da bakin nan sai a kama jihar juna ku a ce muku yan tawaye su ko ku ce musu yan kaza kowa juna sunaye to dan nan duk wani shedi da zai shigo wa ta wannan kofa shedan zai zai shigo da shi Allah ya tsare mu daga shari kun fahimta to ina yake eh yace wa amma sa'iru salawati amma sauran salloli fala ta sifu ba ta inganta kalfal fasiki bayan fasiki alal mazhabi akan mazhaba mazhabawa mazhabar su shi mai wannan rubutun mazhabawa kenan mazhaba Abu Hanifa li qawlihi alaihi salam me ya dalili ne to yace domin maganar annabi da yace ij'alu a'immatakum khiyarakum ku sanya ij'alu khiyarakum ku sanya zababbun ku a'immatakum su ne jagororin ku su ne shugabannin ku dala me alakar wannan hadisin kaddara ma ya inganta bai inganta ba da ifin jiddan ne cikin isnadin sa akwai mataro kaddara ya inganta bai alakar da shugaban da limanci shugabanci na jama'a daban limanci daban muna maganar limancin sallah shi ko hadisin yana ma magana wa za a ba shugaba in an ka tashi na gwamna ko sarkin musulmi za a sa sai ya ce khiyarakum zababbun ku yana da alaka da limanci yana da alaka da limanci balle duk bai inganta ba yace wa qauli da kun fadar annabi wallahi ummu fajirun mu'minan shi ma irin wancan ne duk ba su inganta ba to kaji duk hujjojin da ake kafawa mafi yawan hadisan da ake kafawa na ba a biyawa na sallah ba a biyawa na sallah ba a biyar fasiki sallah ko dan bid'a duka hadisai ne waɗanda ba su inganta ba قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية ياتي وأما الاحتجاج احتجاج المعارض amma kafa hujjar da wanda ya saba ma ra'ayinmu shine al-mu'arid wanda ya gitta muna da ra'ayi mu ma muna da ra'ayin duk wanda sallar sai inganta limancin sai inganta ba to wanda ya saba mana yace a ba a biyar fasiji ko mai bid'a sallah kafa hujjar da yayi bi qaulihi da zance ne da yace tajuzu salatu khalfa kulli barin wa fajirin ba akwai hadisi ba yace fa hadha hadithun lam yathbut wannan hadisi ne da bai tabbata ba wa qad basata al-kalam ala hadhihi al-mas'ala ko wa karbu sidil kalamu ko wa karbu sidil kalamu an shimfiɗa magana ala hadhihi matsala akan wannan matsala ta wane ne za a bi sallah wane ne ba za a bi babil imama ga babil limanci min kutubul fiqh cikin littafin fiqh mai so ya koma kun ji wannan abin da wannan malami ya ce ko yace wa qala allama muhammadu nasiruddin al-albani rahimahullah babban malami shi ma bijinin malami albani Allah shi mai rahama ya ce wa dalilu ala zalika dalili akan waccan magana ta imamu dahawi na cewa wani rasula ta kalfa kulli barin wa fajirin wa dalilu ala zalika dalili akan haka jiryanu amali sahaba alaihi gudana aikin sahabbai akai ne sahabbai duk wanda musuluncin sa ya tabbata ko me yake bisa gare ni sabon Allah suna biye shi sallah kun fahimta alama tarahu mubayyanan akan abin da kan gane an yi bayanin safi shiri cikin sharhin littafin ga sharhin nan shi ma za mu zo mu karanta na ibn abil izz al-hanafi wa kafa bihim hujja kuma hujja ta isa gare su su sahabbai wa ma'ahum da kuma hujja ta isa tare da su wa ma'ahum mithla qawlihi kuma tare da su akwai maganar annabi fil a'imma da ya game da shugabanni hadisi sahih wanda bukhari ya fitar da shi annabi yana magana game da shugabanni ya ce yi sallu na lakum za su yi muku sallah za su limance ku kenan ko fa in asabu in sun yi daidai falakum lada ta tabbatar muku kuma biya wa lahum kuma lada ta tabbatar kun samu lada sun samu wa in akatahu in sun yi kuskure falakum lada ta tabbatar muku kuma biya wa alaihim laifin kuskuren yana akan laifin yana akan kun fahimta أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى إمام البخاري ده إمام أحمد ده أبو يعلى سن كفيسي وفي الصلاة على من مات منه حتى كما cikin yin sallar jana'iza akan wanda ya mutu da cikin su adillatun ukhra su ma suna da nasu daluluwa daban karahati a hakamin jana'iz za a zan cikin littafi na ahkamul jana'iz mun yaushe ko wa amma hadisi amma hadisin da wasu ke kafawa hujja ana biyar kowa sallah mai cewa sallu khalfa kulli ghairin wa fajirin ku yi sallah bayan kowane mutum mai da'a da fajiri wa sallu ala kulli barin wa fajirin kuma ku yi sallar gawa akan kowane mutum mai da'a da fajiri fa huwa da iful isnadi wannan hadisin isnadin sa mai rauni ne kama ashartu ilaihi ko kamar yadda ne ishara zuwa gare shi sharhi cikin sharhin littafin nan wa bayyantu fi da ifa abida kuma na bayyana shi cikin littafi na da ifa abida da wal irwa da irwa ul dalil wala dalila ala adami sihhati salati babu dalili akan rashin ingancin sallah wara alfasiki bayan fasiki ba wasu sun ce an kai sallah bayan fasiki da kai ba ba su da wani dalili inji albani wa hadisa hadisin da suke kawawa hujja inda annabi inda an kace annabi ya ce ij'alu a'immatakum khiyarakum isnadu da'ifun jiddan isnadin sa mai rauni ne kwarai kama haqqaqatuhu sun da iba kamar yadda tabbatar da wannan cikin littafi na silsila da ifiya walau saha ko da ma ya inganta kaddara ma ko da ya inganta ba kun ji bai inganta ba to ko da ya inganta fala dalili fi ba dalili cikin sa illa ala wujubi ja'al al a'imma sai akan wajibcin sanya shugabanni min al afiyar da cikin zababbun mutane shi hadisin ke karanta ko da ya inganta balle kuma ga yadda yake wa hada shay'un shi ko wannan wani abu ne daban wa budulatu salati bacin sallah kuma wara al fasiki an kai ta bayan fasiki shay'un akar shi ma wani abu ne daban la siyama idza kana mafrudan balle duk in ya zan an sanya shi ne min alhakimi ko shi liman fasiki an sanya an tilasta mutane shi ne daga an tilasta mutane biyarsa ne min alhakimi daga shugaba na'am law sahha hadith ko da hadisin da ke cewa wallahi ummu fajirun mu'mina ko da ya inganta lakana zahirul dilala da ya zan mai bayyanannen dalili ala budulani imamati akan batin limancinsa walakin na la ya tafi aidan sai dai shi ma bai inganta ba min kibal isnadi ta gefen isnadin sa kamar bayyan fi awwalil juma'a kamar yadda na bayyana shi cikin farkon babin juma'a min al irwa'i na littafi na irwa'ul dalil kun ji bayanin waɗannan malaman ko to bari mu koma mu sharhin da an kai na na aqidatu sahawiyya to menene dalilin sun yake ya kawo dalilin da imamu dalilin da wasu ke kafawa hujjar cewa kowa ana biya sallah yace qala sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce sallu khalfa kulli barrin wa fajirin kai sallah bayan kowane mai da'a da fajiri wanda an yi albani ya ma isharar cewa bai inganta ba ko yace rawahu makahulin makahulin ad-dimashqi ya ruwaito shi an abi hurairah daga abu hurairah wa akhrajahu ad-darqutni daru kudini ma ya fitar da wannan hadisin kala sai yace shi daru kudini yace makahulun makahulun da an ce ya karbo daga abu huraira lam yalqa abu aba huraira bai rishi abu huraira ba don haka hadisin ya zan me kenan ya zan munqadi'un cikin isnadin sa akwai inqita'i tsakanin makahulun da abu huraira hadisi munqati munqati kuma da ifi ne kun fahimta wafi isnadi bayan illa ta ta inqita'i kuma cikin isnadin san mu'awiyah ibn salih akwai wani dattijo nan mu'awiyah dan salih mutakallamin fi an yi maganganu game da shi wa qad tajbiyi muslim fi amma imam muslim yayi hujja da shi kaga ba ya karbi hadisin sa ba yayi hujja da shi akwai bambanci tsakanin yin hujja da malami da karbi hadisi gare shi wa kharaj lahu dar qutni aidan kuma hayyo dai dar qutni ya ko fitar da hadisi dai daga gare shi wa abu dawud da abu dawud da amma kahulin daga makahul din can dai an abi huraira daga abu huraira wanda magana ta tabbata daga dar qutni cewa bai taba riska abu huraira ba kun fahimta qala abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce as-salatu wajibatun alaikum sallah wajibi ce akan kuma a kulle musulmi tare da kowane musulmi barran kana au fajiran da musulmin nan mai da'a ne ko fajiri wa in amila bil kaba ko da yana aikata kaba'irori wal jihadu wajibun alaikum hakan ga yin jihadi fita jihadi wajibi ne akan kuma a kulle amirin tare da kowane shugaba barran kana au fajiran shugaban nan mai da'a ne ko fajiri wa in amila al kaba'ir ko da yana aikata kaba'irori yana shan giya yana yana zina yana sauransu kun ji wannan ko sai dai wannan hadisin da ifin a harjahu abu dawo da wadda afahul allamatul albani fi sunan abi dawo kun ga hadisi ne da ifi wa fi sahih al-bukhari to ga abin da ya inganta nan ya zo cikin sahih al-bukhari anna abdullahi ibn umara cewa dan umar radiyallahu anhuma kana yusalli khalfa al-hajjaj ibn yusuf as-saqafi ya zan yana sallah bayan wani gwamna azzalimi da an kai hajjaj ibn yusuf as-saqafi waka za anas ibn malik haka anas dan malik wayannan duk ba sahabba annabi bane da dan umar da anas duk suna sallah ba wa kana al-hajjaj fasiqan zalima hajjaj ko ya zan fasiki ne bayyinal fasiki zaliman bayyinal zulmi fasiki ne wanda ya kai har gobe to zan da ya wuce ba a koma azzalimi iri ne ba kun fahimta amma waɗannan sahabban da masu kama da suna sallah bayanai don me saboda zama ne gwamna in ba gwamna na ba sai a cire shi amma matsayinsa na gwamna mutane na biye da shi suna ganin girma ne in kace baka biya ta sallah jama'a za su don har abada wasu ba za su babbiya ta ba kun fahimta wa fi sahihihi aidan har yau dai cikin bukhari dai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce yana magana game da shugabannin da za ya ce salluna lakum za su yi muku sallah fa in asabu in sun yi daidai falakum kuna da lada wa lahum suna da lada wayan aka tabu in sun kuskure mu abin da asawa ba sun yi sallah ba ranar da ya kamata a yi sallah ba misali duk tana cikin sallah ko ba ta ciki su yi sallah yau ya kamata a yi sallah su ce sai gobe an yi kure ko ba a yi ba falakum kuna da lada ku ku bi ku bari har goben ku yi tare da su kuna da lada wa alaihim laihin canja ranar sallah daga sunna annabi yana akan don haka ina magana ku yi idin ko yau su su ina su gobe kuskure ne an yi ta bayyana a baku yadda ko baku yadda ba mu barin kuma bayyanawa kuskure kuma ba kokari ba ne rarraba kan jama'a kan rarraba kan al'ummar manzon Allah ne sakkutu muna da sama da mutum miliyan guda musulmi wa'anda ƴan an ka tambaye ka ko qur'ani kana rancewa musulmi kai auren ka musulmi inda ma ka dauke su kafirai sai ba a kidan yawa da waɗannan kan duk kafirai ne auren ka musulmi ne to ku tafi ku da ba ku kai mutum ɗari biyu ba ku yi sallah cikin miliyan guda don Allah wani kokari kun kai na kokarin da kun kai shi kun yi idi ga al'ummar musulmi ɗauke da azumi abinda aka kokari biyar sunna hadisin da kowa hujja kowa hujja kowa hadisi ne wanda ya fi wata bayyana ya fi rana bayyana hadisi ne muttafaqun alayhi hadisi muttafaqun alaihi na koyuwa ga malaman hadisin dan Umar to su mu liro ya tiyo abdulu liro ya tiyo kowa ya san da shi ko almajiri ya san da shi balle malamai mun ku san ba ku da hujja don haka ba abinda an gaba ga haduwar kan al'ummar musulmi ya ku jama'a babu sheri cikin musulunci kamar dare al'ummar musulmi ka zan sababbi al'ummar musulmi su dare kun bayan kun gama ga sallar idi ɗaya ta ai aka haka nan ko ɗan an ka dawo ga siyasa kuna tare da su to ka ƙi yadda da sallar su amma ka yadda da siyasar su da siyasa da sallah washi ko da ke baban mu ya ce siyasa ta fi sallah hmm ai ga sallar idi ɗaya ce sauran tambaɗar duk kuna tare da su gare ta shi yasa ka ga rabuwar da kun kai ga su da ina ai bai wani tasiri ba ko yayi ba wani tasiri da yayi saboda da tun da kun rabu da su ga sallah to ku rabu da su ga sauran al'amura duka amma kun rabu da su ga sallah kuna tare da su ba ma tare kuna biye da su ga sauran al'amura waɗanda darajar su bata ko kai sallah ba me kun kai shi sai bai tasiri ba ya ka dauka abin da dai aka dauka girma kuka so umumuwa ce dole dai sai ka sai ka hita daban ka hita daban don a cewa da ai shi yayi sallah ta daban shi dai ne to an ce mi ka samu ka hita daban ka raba al'ummar musulmi mi ka samu to in ban san Allah kuma ku zo kuna kawo hujja da hadisan da kowa ya san da su ko almajirai sun san da su ko ka wani abu da ba a sani ba in kuna da zuciya mm in akwai mai magana yayi an yi ta faɗi an yi ta faɗi amma kuma da azumi ya to sai ga mutane duk sun koma kamar gigitattu kamar mashaya kai ne kace ana magana kace wani ai ba ko shugaba bane bai halatta a tsaya saurare ne ba amma an haga wata kuma kace a tsaya faɗa mai ka walwala kan ko baka walwala kan ka ba to da kace a tsaya faɗa mai matsayi ne nawa kuma kace ba shugaba bane amma da an haga wata sai ka tura mutane kace kuma a tsaya iskan mai a faɗa mai to a faɗa don me baka aiko min bella ba kace a tsaya faɗa min bella ba saboda ka yadda ashe shugaba ne ashe wancan tawaye da kai tawaye ɗaya ne kai na kyan Allah tunda har ka tura a ta ya faɗa mai kuma wata rana cikin maganganun ka sai ka ce sarkin musulmi ya yi kaza sarki ah ka ce ba sarkin musulmi ba shi wani suna dai tunda ka ce ba shi a sarkin musulmi ba shi wani suna samun ma al'ummar musulmi wani sarki in kana da zuciya ashe ko ba ku so sa'adun nan shi a sarkin musulmi yau Najeriya ba mu da wani sarkin musulmi wanda ya wuce sa'adu ko mi ya kai ko duk abin duk abin da ya kai kuma kuna yi ko ba ku yi duk jama'ar da ce ta gambo ba a wuce shirin kaddara ba shi ya yi abin da ya yi abin nan da ya kafirci ne ko sabon Allah kana bisa ga naka sabon Allah ko baka da shi in baka da shi mu haɗa maka in kana ganin baka da shi mu haɗa ma in baka sani ba kai kana da naka sabon Allah da yake bisa gari ko baka da musulmi an ka tara an ka ce jama'a ku taro a taimaka ma masallaci mata sun ka ba da kayan ɗakin su sun ka kawo a taimakon masallaci kakkashe kai sai kai lalurar ka kai daidai ko kai ba daidai ba to me bambancin ka da sarkin musulmi shi ko abin da ya kai duk ba fata kai hukumi da kai da shi shi yana abin da ya kai kai ko kai sata ba barawo hake ba Allah ka bari ku bar raba akan al'ummar musulmi saboda bai sun zuciya kawai saboda neman girma a ce ai kai ka jagoranci to sai me ka jagoranci cikin miliyan sama da guda ka jagoranci mutum da ba su kai mutum ɗari biyu ba to mutum nawa ka samu daure a ce mafi yawan mutane suna tare da kai mafi yawan musulmi waɗanda ka ɗauka musulmi banda ma waɗanda ba ka ɗauka musulmi ba don haka raba kan al'umma ɗaya na in ku ci gaba da yi in ku bari kuma wallahi ba ku da wata hujja duk abin da kuka kawo da shi shubha ake kira ne ba hujja ba hujja daban shubha daban ka ɗauki hadisi ingantacce ka maka shi inda bai yi ba kwanaki ba mun ji wata mace da ta maka ayat qur'ani ba mahallin ta ba an kai mata gyara to don ka ji ba wai karanta ayat qur'ani ko hadisi sai shi a hujja ba akwai hujja akwai duk duk yan bid'an nan da kun ka ji khawarij mu'tazila qadariyya murji'a su duk ayoyin qur'ani da hadisi a hujjojin su amma sun zama hujjoji shubha ne kawai don haka shubha ake kiran waɗannan duk abin da inda kaka gane shubha ce shin tsakaninku da Allah in zaku akan ku adalci kuna cewa ga musulunci kun yi kowa ilimi kuna cewa kun kowa fahimtar nassoshi da Qur'ani da hadisi to hadisan ga da kuka wa hujja ba wasu hadisi ne masu waya balle a ce ai magabata ba san da su ba hadisai ne waɗanda bayyanannu ne kamar rana lokacin az-zuhr ta bakin mallan Ja'far bayyadon hadisai ne daga muttafaqun alayhi sai hadisin Bukhari sai hadisin Muslim sai hadisin Abu Dawud su ne kuka kuka wa hujja ko to duk mallamai sun san da su amma inda kaka gano ba hujja bane shubha ce mallaman da na fi ku ilimi sun ka gabace ku sun yi ku fahimtar su sun yi ku basira sun yi ku tsoron Allah sun yi ku imani duk ba su kafa waɗannan sun san da hadisan amma ba su kafa su hujjar da ku kun kafa su ba to in dai ba kun ɗauka kun yi waɗancan mallamai ilimi da basira ba da fahimta to ya nuna kenan ashe ba hujja ce gare ku ba shubha ce kawai gare ku don haka duk abubuwan da kuka ba hujja bane shubha ne ku kun ka ɗauka kamar suna magana ne game da abu kaza amma ga hakikani ba akan suke magana ba don inda su hadisan nan ke karantarwa da magabata sun haɗu haka nan to rashin faɗin magabata ga wannan ra'ayi game da waɗannan hadisan shi ya nuna ashe ba abin nan hadisan ke karantarsuwa ba ina fata kun fahimta to Allah ya shirye shi mu wa an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce sallu khalfa man qala la ilaha illallah kaga yi sallu na lakum hadisin bukhari ne ko hadisi ne ingantacce to manzon Allah ya ce sallu khalfu man qala la ilaha illallah ku yi sallah bayan duk wanda ya ce la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illa kuma ku yi sallar gawa akan duk wanda ya mutu da cikin mutanen la ilaha illa su wane ne mutanen la ilaha illallah musulmi kenan hadisin na nuna duk wanda an musulmi ku bi shi sallah wanda duk an musulmi in ya mutu ku yi mai sallar gawa aka rajahu dara qutani dara kudin ya fi sai min ɗurƙin ta hanyoyi masu yawa wadda afa kuma shi dara kudin da kai na biya da ifan ta hanyoyin haka yake wannan hadisi da ifi kun fahimci wannan kwastan tarihin abdullahi dan mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin fuqaha sahaba ai ko dan ya san dan mas'ud yana cikin mutanen da na tsananta game da kasaru ga matafiyi kasar ga matafi al'ummar manzon Allah sun rabu ra'ayinsu ya rabu raba akan wasu na ganin rukusa ce manzon Allah yi don haka ko da matafi ya cika sallah babu komi wasu na ganin ba rukusa ba ce wajibi ce abin ga in kai tahiya ta kamma ba rukusa ba ce ba musabbi ba ne wajibi ne ka yanke sallah to dan mas'uda yana cikin masu ganin wajibcin sallar kasaru ba matsayin ta rukusa ba har yana ganin matafi in ya cika sallah ta babu ta duk dan mas'ud na da wannan ra'ayi da Allah ya ta hijirarsa zamanin khalifa sayyidina Usman dan Affana don Allah da sarkin musulmin gana Musa'adu da sayyidina Usman wani imani sayyidina Usman ko to ku tsaya ku jiya an canza sunna ba wai zamanin Sa'adu an ka fara canza sunna ba don ku san Sa'adu bai zo da wani abu sabo ba gare ku ku da kun haƙi karatu ko kun karunce ido ga ilimi ku ku ka dauka an zo da wani abu sabo zamanin sayyidina Usman dan Affana Usmanu hajjin da manzon Allah ya tare sayyidina Usmanu an kai shi ko bayan wucewar manzon Allah an yi hajji biyu zamanin sayyidina Abubakar ko an yi goma zamanin sayyidina Umar dan Khattabi sannan an ka nada Usmanu shi ma Usmanu yayi hajjujjuka zayyawa sadda duk an ka zo abinda as-sunnar manzon Allah kasar ake yi da an ban makka matafi da an bar gidahe duk zaman da aka yi maka kasar aka yi yan an ka taimi na kasar ake yi yan an ka taimi arafa kasar ake yi muzdalifa duk mashair din na wuraren na mashair alhaji duk kasar ake yi wata shekara kawai sai da na usman ya je al'ummar musulmi ga aikin hajji an ka zo arafa sai ya cika sallah ya ce cika sallah za a yi kuma ga dan mas'udu dan mas'udu yana cikin masu ra'ayin cewa yan zafin kai ga cewa kasaro wajibi ce ba ba rukusa ba ce sannan duk matafi ya cika zalla babu ta to za dan mas'ud zai yi khalifa ya ce cika sallah za a yi dan mas'ud ya ce ka fa sani manzon Allah da ya zo nan kasar ya ce na sani abubakar kasar ya ce na sani umar kasar ya kai ma duk shekarun da mun kai tare da kai kasar ban ka taho mana da wagga a ganga ya ce haka an kai dan mas'ud ya hankuri cika ta za mu yi bana yace ina hada ka da Allah dan Mas'ud yace masa sayyidina Usman ina hada ka da Allah ka bari mu yi raka'a mu biyu ta isan muna ta dauke muna farali kuma shi daidai da sunna yace na yadda da wannan ita ta dauke farali in an kai kasarun kuma shi daidai da sunna amma cikawa za mu yi don Allah mi abbanbancin wanga abu da da abin da ka faruwa yanzu a ce an ga wata gada an gani yabo an gani wa mako an gani bauchi an gani maiduguri an gani sarki musulmi ya ce ban bai yadda ba sai gobe mi abbanbancin wanga da wancan duk guda ne Usman bai musanta da ya ce na yadda kasar shi as sunna kuma ɗan an kai sallar nan raka'a biyu ta ɗauke wajibi kuma shi as sunna amma cika ta zamu yi to mi abbanbanci ne da ce na yadda an ga wata amma sai gobe mi abbanbanci ne to in usmani ya don Allah har ya kamata mu gallahin sa'adu wanga in ya canza sunna in ya canza abin da as sunna ga wa'annan hi sun canza abin da as kuma da gangan kaddara bai sani to dan mas'ud ya zo yayi muqabala lokaci mai tsawo tare da shi amma haka usmani ya ya dage ce wallahi cika ta zamu yau ko mi zaka cewa ce cika ta zamu yau me ya kamata in kai ne dan masudu ka ce to ku cika ku dai ni kan kowa bai raba ni sunnan annabi haka kuka cewa ba ba gadar da ka hitowa gaba ku nan ku kowa bai raba mu da sunnan annabi sunnan annabi ta ce da an ga wata abin ga dan masudu bai haka nan ba saboda shi dan masudu mai hankali ne kuma yana da ikhlasi don Allah ya kai ku wata manoha gare ku ba ta don Allah ba haka dan masudu ya dahe zuciya ta ba ra'ayinsa bane amma don Allah da ra'ayi yayi wannan ra'ayi ko da hadisan manzon Allah ingantattu irin hadisan da an gare ku hadisan dan Umar su mulu irin su agga dan Mas'ud game da sallar sallar kasar haka dan Mas'ud ya dahi yabbi Usmanu an kai raka'a hudu ya ji ra'ayinsa to ku hankalin da baku da kenan saboda ku manuha gare ku baku da wannan hankali to ana cewa yanzu kun dan Mas'ud imani yanzu za mu ɗauka ku kun yi ɗan matsudu imani tun da kun haƙe sakin su hadisai ku bi wasu hadisai shi ɗan matsudu ya suke hadisai ya bi wasu kun yi shi imani ba kun yi shi imani ba don haka don Allah yanzu koyi da wanga abu da ya faru ga ɗan matsudu hujja ne gare mu ko ba hujja bane inda masu son gaskiya muke in gaskiya muka so ba wani ra'ayi gare mu ba to ma ina dan me aka biya tun da kasawa ce sai ya aji ra'ayi nai da ya gina akan hadisai mun karanto cikin bulugul maram sallan matafi Aisha ta ce farkon abin da an ka farlanta ta yi amfani da karma farlanci shi yasa da Aisha da dan matsu da masu kama da su cikin sahabbai ga ra'ayinsu kasar farilla ce don hadisin Aisha ta ce farkon abin da an ka farlanta raka'a biyu da an ka yi hijira sai an ka cika sallan matafi ta koma zama raka'a hudu an ka bar raka'a biyu mazaunin gida eh sai an ka bar sallar matafi akan abin da yake da farko ashe kenan raka'a biyu farilla ce duk mai so kuma ya diba littafan fiqh da littafan tarihin dan Mas'udu da Aisha ya gani suna da ra'ayi mai karfi game da cewa sallar kasar ba ba rukusa bace farilla ce ita a farilla dan Mas'udu ya kara da cewa don haka in ya yadda ya cika babu ta to yanzu ga an cika tare da shi kun ba mu samu labarin da ya koma masauki na cikin hema ta yaran ka sallah ba haka ta yi inda Allah yanzu to to yanzu ya walwale fatawar har ya mutu bisa ga wannan fatawa yake biye Usmanun da ya anka cika ba shi ai ya sauka daga wannan fatawa yana nan bisa ga fatawar amma yanzu yana da dalilin da yasa ya bi Usmanu anka cika menene dalilin sa shine gudun rarrabuwar ka al'ummar musulmi ya saba ma wannan ra'ayi in sharri ne to sharrin nan ya ta sauki don shi ɗaya ya shafa bacin ran shi ɗaya ya shafa bisa ga yazan sababi al'umma dan masudu in ya koma can yayi raka'a biyu yana samun magoya baya da bakin ran nan al'umma ta dare sannan da bakin ran nan kuma shugabancin Usman ya kare don ya samu yan tawaye ba su koma ganin girma nai to duk shari dama akwai yan hasada akwai munafukai akwai waɗanne iri duk sai su shiga cikin jama'a dan masudu duk wani shari da shedan ka son kawo ta wannan kofa zai bi to ku hankalin da Allah bai muku ba kenan ina roƙon Allah shi ba ku hankali ku gano sharrin da aka rarrabuwa ka amin to mu tafi to Allah ya shirye shi mu to yanzu kun ji hadisai dai ko game da biya kowa sallah da waɗanda na inganta da waɗanda ba su inganta ba to sai ra'ayoyin malamai me yayi fashin bakin da malamai sun kai dangane da waɗannan hadisan ko game da wasu wannan matsala yace eh ilam ka sani rahimakallahu Allah shi maka rahama wa iyana da mu annahu cewa yadda al'amari yake juzulin rajul yana halatta ga musulmi ga mutum an yi salli a kalfa mallami a lammin bid'atan yayi sallah bayan duk wanda bai san bid'a gare shi ba wala fiskan ko fasikanci bittifaqil a'imma da ittifaqin malamai duk malaman duniya sun ittifaqi akan haka wannan al'amari ne muttafaqun alai sallah bayan duk wanda baka san da bid'a ce ko fasikanci ne ba walaysa min sharɗin itimami baya cikin sharɗin koyi da liman an yi alama mamu mu mamu ya san itiqadi imami itiqadi limamin sa wani iri dan izala ne ko ba dan izala bane a baya cikin sharɗin limanci daga nan mutum ya kabbarta sallah jama'a me zaka dauka tai musulmi kabbarta dai bi shi me aqida sawa ba wanda ya saka amma in ka san aqida kai ka san yana bisa ga wata aqida wadda ta saka mu musulunci wannan ka kama kanka amma baka sani ba wanda ya saka ka kai ka bincika kai limamin ca namu ne ko nasu ba wanda ya saka wannan bincike wala an yimta hinahu hakan ga ba a ce jarrabai ba ka tsaya to liman me an ra'ayinka game da Allah yana sama ko yana so haka ka jiya ta bakin biyu ba a sa ka kai mai jarrabawa ba waɗanda duk ba abubuwa ne da ake yi ba kaga ashe rashin sani ne kun fahimta fa ya ƙulu sai ya ce ma liman ma za ta ataƙidu liman me kake ƙudurtawa game da kaza a'a bal yusalli khalfal masturil hal mutum zai yi sallah bayan duk wanda halinsa ya ɓoyu baka san halinsa ba da kaga ya kabar sallah ka ɗauka ɗaya musulmi ne ka bi shi walau sallah kalfa mubtadi'in da da yayi sallah bayan ɗan bid'a yad ko yad'u ila bid'ati wanda ke kira zuwa ga bid'arsa aw fasiqin ko ko bayan fasiki zahirul fisqi wanda fasikancin sa bayyane yake wa huwa al-imamu ratib kuma shi wannan fasikin ko dan bid'a shine limami ratibi alladhi la yumkinuhu salatu wanda sallah ba ta yiwa gare shi illa khalfahu sai bayanai shine jagora baka da inda za ka yin sallah illa bayanai to in ka yi sallah bayanai ka imamin juma'a kamar misali shine limamin juma'a wal idaini da idi biyu wal imami kuma shine limami fi salatul hajji ga sallah hajji bi arfa a arafa nan ba haɗe aka yanta ba wa na zalika da makamancin wannan fa innal mamu mai salli khalfahu duk wannan da mamu zai sallah bayan sa kun fahimta inda ammatis salafi gun mafi yawan salaf wal khalaf da wa'anda na biyo bayan su wa man taraka al-jum'ata duk wanda ya bar sallar jum'a wal jama'a da sallar jam'i khalfa al-imam al-fajir bayan limami fajiri limami mai sabon Allah fa huwa mubtadi'un to shi kansa dan bid'a ne inda aka sanar ulama gun mafi yawan malamai ya zo da bid'a bunsuru wurin barbara ya zo da barbara ya dawo da ciki ka zo gudun bid'a ka tashi dan bid'a kai ma kun fahimta wasahihu abinda azzance ingantacce dai duk inda kaji an ce as-sahihu ya nuna akwai abinda akwai wani zance da ba sahihi ba to cikin maganganun da an kai game da wannan matsala ya ku jama'a abinda azzance ingantacce annahu yusalliha zai sallace ta bayan dan bid'a da fasiki wallahi ido kuma ba in ya koma gida ya ranka bai rankawa ta yi hauren Allah don me fa inna sahaba domin sahabbai radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare su kanu yi sallunar juma'ata sun zan suna sallatar juma'a wal jama'a da sallar jam'i kalfal a'immatul fujjar bayan shugabanni fajirai wallahi iduna kuma ba mu samu labarin in sun koma gida suna rankawa ba fajirai masu shan giya ko masu cin kuɗin baitul mali ko masu zina ko masu abubuwa dai na fasikanci dai kama kana abdullahi bin umar kamar yadda dan umar ya kasance yusalli khalfal hajjaj ibn yusufa yana sallah bayan wani gwamna fasiki azzalimi hajjaj ibn yusuf wa kadhalika duk koyi da gwamnan kai ya fasikanci yau bai cimma hajjaj ibn yusuf ba to ga sahabban manzon Allah sun bi sallah don haka gwamnan ka in ya shiga garmi zai hana ka bi sallah kana sai in dai fasikanci ɗaya ne in babu kafirci amma kafiri ba wanda ya ce ka bi kafiri sallah kun fahimta na faɗa muku da kaji ana magana fasikanci ko bid'a to musulmi ne kun fahimta wa kadhalika Anas ibn Malik hakan ga Anas radiyallahu anhu kama ta kaddama kamar yadda ya gabata duk sun bi hajjaji sallah wa kadhalika Abdullah ibn Mas'ud haka dan Mas'ud wa gairuhu da waninsa yusalluna khalfal Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth suna sallah bayan Walid dan Uqba dan Abi Mu'ayth wa kana sharabul khamra mashayi ne ko ma kai ma in kana da gwamna mashayi in ya shiga in bai sha ba sai ka bi shi in ya sha ya kwana arba'in an fara amsar sai ka bi shi ko da yake su ko ba kafin kwana arba'in suna biyace saboda me ba don nuna halaccin biyace ba saboda gudun rarrabuwar kan al'umma Allah ya san da uzurin su kaga ashe kenan lalura kamar yadda ake cewa ad-darura tibil mahdura abubuwa haram ne amma lalura ta halaccin mu shiga shari'a cin sa ya halatta amma illa lura ta gitta fa ya halatta to yanzu ya zan shugaban nan fasiki ko mashayi giya ya zan kamar mushe gare ka baka da wada haka akan lalura don in ka ce baka biyatai za ka raba al'ummar musulmi rabuwar al'umma kuma shari ne mafi girma bisa ga biyatai dama in sharurruka biyu sun ka faru ya shari'a ta ba mu shawara ka bi mafi karanci to biya ce ya ta sauki bisa ga ka balle ka yi naka masallaci al'ummar musulmi su dare sai a kama jihar juna da lakubba kun fahimci wannan yace hatta innahu salla bihi musubha marratan har sai da ya kai shi wannan walid ibn uquba wanda an kace su dan mas'udu na biya sallah wata rana ga sallar subahin ya taba yi mu sallah arba'a raka'a hudu ah to an kashe dare ana sha ya tashi da hanga oba ya tafi ga sallar subahin ya shiga an kai raka'a ta dai ya miƙe an kai ta biyu maimakon a sallah ma ya miƙe ya kawo ta uku ya kawo ta hudu kaga ta za a zuhur kenan yayi musu raka'a hudu sun makali sannan ya wawace a zidukun in tsara muku ko ba haka suke magana ko ba haka suke magana ba wa bayan an yi hudu ga sallah ya ce an ƙara muku fa qala lahum mas'udin sai dan mas'ud ya ce mai mazil na ma aka munzul yau mafi ziyarata ai tsawon yau mu cikin ƙari muke tare da kai kuma ba a ce da dan masude ko ba gida yaran ka sallan nan ba ba mu taba samu abin da an karo waito cewa yaran ka sallan nan ba kun fahimci wannan don haka don Allah jibi mashayi giya an kasu dan masude sun rinci ido don Allah dan masude ya yi dashen giya sai ka ci da yan ka bi shi ka yadda don Allah yanzu za mu dauka su dan masude sun yadda da shan giya su abdullahi dan umar da anas dan malik da sun kaji bai hajjaji mai kashin mutane mai fasikanci mai zalunci don allah sun yarda da abin da yake yi ashe kenan ba yarda ba ne lalura ce allah ya dora shi akan mu babu yadda za mu yi ba a ce mai tawaye ba duk abin da shugaba ka yi in dai fasikanci ne ko saba ma allah annabi ya ce kan mu yi tawaye mu ci gaba da da'a illa an tarau kubran bawahan ba haka hadisin ubara dan samit ya ce ba illa in tarau kubran bawahan indakum min Allah ta'ala fi ba sai kun ga kafirci karara shi ma kafircin ba kafirci boyayye ba karara indakum min Allah ta'ala fi ba kuna da hujja har wurin Allah cewa wannan kafirci ne shugaba ya zo da shi sannan dai an kace ku jaye hannunku madan ya sha giya sai Allah ya he mai muna da shugaba mashayi in yayi zina sai Allah ya he mai muna da shugaba dan zina in yayi liwadi mu ce Allah ya he mai muna da shugaba dan liwadi dai lewaɗi ɗaya ne kun fahimta to ka gani duk da yake cikin babul babu imamatul maktub da mutu yace wanda wanda ke lewaɗi ba a biya kai sallah ya hishe su ina fatar kun fahimta to haka dai kaga runce ido ne ba wai don an yarda da abin da suke yi ba don me da an ka runce idon irtikabu a kasar dirarai ne domin shi dai ga halin da yake ciki muna bakin cikin halin da yake ciki tsakani da Allah ba mu so ya zan haka ba haka an ka so ba kanin miji ya miji kyawo ba haka mata ka cewa ba ba haka an ka so ba eh sai leka kai sun ka ce ba haka an ka so ba kanin miji ya miji kyawo to ba haka an ka so ba shugaban mai zan haka to amma shi ko kuma mu ce mu jaye mai mu yi samu daban shi ko shi ma musiba ce to wata girma kaga jaye mai musibar da za ta haihuwa ta hijira bisa ga waccan to sai mu yi irtika ba a kafin sai mu bi shi akan hakan kun fahimta ba wai don nuna an yadda da abin da ya kai ba to ina yake yace wa fi sahih ya zo cikin bukhari anna usman ibn affan cewa usman dan affan radiyallahu anhu lamma husira lokacin da an ka tsare shi a ina an ka tsare shi gida na yan tawaye waɗanda an ka fitina da sun mulki yanzu suka yi su jaye Usmanu su sa nasu ba suna cikin almaftununa ba to lokacin da an ka tsare shi a gida an ka hana mai fita ba shiga ba fita ko masallaci ba a bari ya tafi Usman dan amfana naku sallabin nasu shakhsun sai wani mutum da cikin yan tawayen to dama Usman shi an liman to yanzu an tsare shi an kewaye gida ne da sojoji na yan tawaye babu fita babu to wanda ba da sallah sai wanda cikin 'yan tawayen ƙawayawan sai ya kama shiga yana ba mutane sallah kuma mutane suna biyatai kun fahimta fa sa'ala sa'ilun usman sai wani mai tambaya sai ya tambaye sayyidina usman yace innaka imamu ama ya kai usman kai ne limamin jama'a wa hadha alladhi salla bin nas amma wannan da ke wa mutane sallah yanzu imamu fitnatin shugaba ne na fitina ya halatta mu bi shi me hukuncin limancin sa faƙada sai usmanu maimakon ya ce kaf ku bi shi ɗan tawaye ne to yanzu Allah da wa wani malami ko mi girman malamin nan na wannan zamani na mu tawaye da wa sai da na usmanu tawaye wata muni wa usman tawaye ko to ku tsaya ku ji fatawar shi Usmanu shi an kawata waye ku tsaya ku ji bambanci tsakanin masu yi don Allah da masu ji na karo sai an ka tambayi yanzu kai an jagoran jama'a yanzu an hana ma ta masallaci shugaban yan tawaye ke ba musalla me ya hukunci fa qala sai Usman ya ce yabna afi ya dan dan dan uwana inna salata lalle sallah min ahsani ma ya amaluna tana cikin mafi kyawun abin da mutane ke aikatawa fa idza ahsanu in sun ka kyautata fa ahsanu akai ma kyautata tare da su in dai sallar ƙware ya bi shi shine ma'ana wai za a sa'u in sun ka muna na fashta nif za a tonka nisanci muna amma tawayen da suka yi kaska shiga shi an ma'anar fatawar Usman ya ce ka a dukan tawayen nan sallah to amma yanzu kawai don an ce malamin ka ya ci kuɗi don an sai da shugaba ba ce an kai an kore da musulunci ba ba daga kungiya an kore ba shugabancin an ka ce ka ba mai da shugabancin ka ba in ba manzon Allah ba akwai wani shugaba da Allah ya naɗa mu mun ka sashi mun ce mun cire shi sai an ka ce sun zan yan tawaye dan tawaye kafiri ne dan tawaye yan tawaye kafirai ne yan tawaye mushrikai ne yan tawaye ba su da imani yan tawaye jinin su ya halatta in ka ce ko aure ka aba yan tawaye sai ka ce wanda yawa manzo Allah tawaye hmm? ga wasu sun wa sai na Ali tawaye wasu sun wa Usmanu tawaye amma duk ba halatta jinin su sai wanda yawa wani tawaye kuma shi wanga da an kawata ba wani tawaye wanda an kai mai ba wanda ya ce ba musulmi bane ko kaza ne kaza ne a'a shugabanci an ce mun an samun sawa ne in to Allah haka shugabancin sai ka ce kun hutar san sai ka ci gaba da wa'azinka da karantar da mutane shi akwai mai an sassu gare ka ci gaba da karantar da mutane malla abokar gome har ya mutu shugaba wacce kungiya ce to akwai mallamin da Allah ya daga daraja sai kasa duka mata shi nan ba sai ka zan shugaban kungiya haka a zanga ba sannan shugaban kungiya nawa an kai kungiyoyin addini nawa an gare mu Najeriya wannan shugabanta ya daraja malla abokar gome haka in don Allah haka an ce ba kai a shugaba wuri ka zai ci gaba da addinin ka sai dai addini ba a hana ma ba a hana ma karantar su ba a hana ma wa'azi ci gaba da abin ka shi kenan kungiya ko sai da abin su to amma saboda wasu abubuwa annan kasan kungiya ne yake cewa la ban yadda sai ka ɗebi jama'a a ɗauko makamai duk wanda yace wanda yace bai yadda da kai ba a kashe shi da haka an kai ta yi ba to kama kanku wal fasiq wal mubtadi'u mallan yace da fasiki da mai bid'a fi salatuhu fi nafsi ha sahihatun sallar su ga ainihin kanta ingantacciya ce to sai ga matsayin da sallar sun kai duk wanda sallarsa ta inganta limancin sa ya inganta sai mallan yace wal fasiqu fasiki wal mubtadi'u da mai bid'a salatuhu sallar sa fi nafsi ga ainihin kanta sahihatun ingantacciya ce fa idza sal ashe kenan ya halatta abisu ko bai halatta ba shi halatta abisu musamman kuma in ya zan su ne shugabannin jama'a ba a iya cire su wannan saboda gudun rarrabuwar jama'a sharrin rarrabuwar jama'a ya fi sharrin biyar su sai a bi su fai za sallal mamum in mamu yayi sallah khalfahu bayan sa lam tabdul salatu sallar sa bata ɓaci ba lakin inna ma kuriha an kar lakin inna ma kariha man kariha salata khalfahu waɗanda na kyamaci sallah baya ne ya kyamaci sallah bayan fasiki ne da mai bid'a la'anna al-amra bil ma'ruf domin umarni da aikin alkhairi wannan hay anil munkar da hani daga munkari wajiban kenan ya ce abin biya ta saboda matsayin babin al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar rashin biya ta sai ya ji ciyo ya bar wannan fasikancin shine manufar su ba wai don babu sallar ba kun fahimta wa min zalika daga wannan anna man azhara bid'atan duk wanda ya bayyana da bid'a wa fujuran da fajirci ko la yuratibu imaman lil muslimina ba zai zan ratibin liman ba ga musulmi fa innahu yastahiqu ta'zira yana cancanta a yi mai gargadi hatta ya tuba hayya tuba fa in amkana hajaruhu in kaurace mai yana yiwa hatta ya tuba hayya tuba kana hasana wannan abu ne mai kyau wa idza kana ba'dun nasu wa idza kana ba'dun nasu in ya zan sashin mutane sun kasance idza taraka salata khalfahu in idza taraka salata khalfahu in an bar sallah bayanai wasu liya khalfa gairi khalfa gairi an kai sallah bayan wani nai asara zalika wannan yana yin tasiri fi inkaril munkar ga musanta munkarin nan da yake bisa gare shi ta ya tuba har ya tuba au yuzala ko a cire shi au yanta hin nasu an mithla zambi ko ko mutane su hannu daga irin zunubi ne ya saba ma Allah sai an kaga mutane sun wace mai gobe wannan ko mai iri ne kaga gudun kada a kyamace ka abin da ya kamata ko a illa wadi kenan kun ka ki yanzu illa wadin gada illa wadi yazo ba kowa hannu kowa ki ba shi hannu don me ba ku bana saboda illa wadi ka kai Allah zai ji ciwo ko ba zai ciwo ba gobe akwai mai son a muzanta shi haka nan to amma mutum na liwaɗi kuna girmama shi muna tare da kai wallahi muna tare da kai sai kai kuɗi yadda za a iya bari an nemi ya bari ba nemi ya bari ba har a ce za a girmama shi kada wa ka girmama wanda Allah ya walakanta duk duniya wa an walakantacce kamar ɗan liwaɗi ko ka ce za a girmama ɗan liwaɗi ba musan ƙarya ce kawai ka yi ba ko eh girmama ɗan liwaɗi babu shi to Allah ya shirye shi mu amma saboda matsala ta siyasa tun da ɗan liwaɗi shine shugaban siyasa ku don haka dole a runce ido a bi shi saboda matsala ta siyasa to in ka bi ɗan liwaɗi ga siyasa me kan nuna in ya samu mulki ka yadda a ci gaba da lawaɗin kuma ga wanda ka tabbatar da baya lawaɗi ka ci amanar kanka ko baka ci amanar kanka ba ka ci amanar musulunci ko baka ci amana ba ka ci amanar musulmi ko baka ci ba da a ce shi ɗaya ne wannan zai a runce ido duk su ne to ga wanda kowa ya san bai yi kowa ko da hasada ko da iyayya ta siyasa baka taba jin an zargai da lawaɗi ba ko da kiyasu baka taba jin an zargai da shaye-shaye ba illa ta ɗaya bai ba ku kuɗi ba kuna yan bai kuɗi Allah ya shiga shi mu ba mu barin haɗi in ana kashe mu ba mu barin haɗi don ita a gaskiya duk duniya kowa bai walwalata in ku akwai mai walwalata ya zo ya walwale wa'anda sun ka bi an ka shaha musu mai gabaki an ka ba su yan kuɗi la yuzminu wallahi gunni min jiwan sun kashe kuɗin sannan alƙawarin ba a cika ba kuma ba a cikawa suna nan suna gunguni har yau ka ji ni ina gunguni ni ko gobe wanda na biya ko mai hitowa shi zambi ban taɓa cewa na yi nadama ba ko na ce ban tuba ba wallahi duk abin ni ban tuba ba in na cancanci hukuncin kisa shege abba ya kashe ni ba wanda ya ba daidai ba ni abin da ni a sa I am concerned daidai nake cewa ni abin da nace da sama har ƙasa duk wanda ka san ya hi nagarta ka zaɓai har gobe bisa ga wannan ra'ayi nake sai zaka ga har Buhari na wa rabbi shi da yake aisa nace to ga yanda sakka kai ka na shi ce ai sak ba ni ce ka ku yi sak ku yi cancanta an ku ce a'a to ku yi sak ga inda ta ta kai ku da sunan su yan sak din nan da na ce albarkar sak suna nan sun hana ma ruwa gudu in an kai gaba su yi ba su a gyara ba su a shi Buhari abin da ya so a gyara su ba su a gyara don haka ya zama musu matsala su ma sun zama mai matsala da gwamnatin nan ta ki tafiya mu yi addu'a Allah kai mana maganin su duk wanda ya zantar na kiga ta hiyar al'amura Allah ka fi shi kari Allah kai mana magani ne ka ba da iko a gyara mana kasar gadon a zanna lafiya to ina yake to maganar dai tana da tsawo haka yayi ta bayani a takaici dai maganganun suna da yawa kuma suna da tsawo yanzu me kun ka fa'idanta ra'ayi ingantacce shine jama'a ra'ayin salafun salih game da limanci menene ra'ayin salafun salih game da limanci shine duk mutumin da sallarsa ta inganta in yayi shi yawa kai nai Allah yana karɓa to ya halatta a bihi sallah to yanzu sai mu komo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne sallarsa ta inganta wanda in yayi Allah na karɓa sharadi biyu ne kawai na farko imani domin sharadin Allah ya karɓi aikin ibada ga kowa shi dole sai ka zan mumini wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya kafirce ma imani to duk aikin da ya aikata na kware ya lalace kaga ashe duk wanda ba mumini ba ba mai ima ba musulmi ba duk aikin da ya ba amsa kun ji wannan wani wuri yace wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu fil akhirati min al duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba yana wani addini ba islam ba to duk abin da yayi matsayin addini falan yuqbal ba za a karba mai ba wa huwa fil akhirati min al kuma alayra yana cikin masu hasara ashe kenan shar'i na farko na Allah ya karbi aikin ka shine imani ka zan musulmi sharadi na biyu shi ko mun same shi daga hadisan manzon Allah hadisin da ya shahara da hadisin musi'i salati ina bawan Allah nan da ya muna na sallah wani iri ne musulmi ne ko bayan musulmi kuma ba ordinary musulmi ba sahabin annabi ba ya ka imani annan ba amma da ya zo yayi sallah mummuna me annabi ya ce mishi annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah domin baka yi sallah ba ashe wannan annabi ya ce ba sallah ba ce to waɗannan su ne sharɗan karɓar sallah na farko ka zan musulmi na biyu ka yi sallah yadda ya kamata yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi in ka yi sallah to mu diba waɗanne kurakurai ne ya yi annabi ya disqualifying ɗin sallah ta yace ba sallah ba ce babu natsuwa da daidaituwa ga ruku'i da sujuda da ɗaukar kuwa da sauransu ya zo ya kocin kurciya Allahu sami Allahu liman da rabbi Allahu akbar Allahu ya mun ka gano haka nan gyaran da annabi ya yi mishi yadda ya yi mai haka na har sau uku ga na uku ya ce wallahi annabi ban iya kyautata ta fiye da haka ka- ka ka sanar da ni sai annabi ya ce in ka tsaye zuwa ga sallah ka yi kabbara ka karanta abin da ya sauka na alkur'ani sannan ka yi ruku'i ka daidaita kana ruku'ance ka ɗauka ko ka daidaita kana tsaye ka yi sujuda ka daidaita kana sujudance ka ɗauka ko ka daidaita kana zaune ka aikata hakan ga cikin sallar ka dukkanta ashe nan ne annabi ya mai gyara sai mun ka fahimci ashe rashin natsuwa da daidaituwa ga rukunnan sallah shi yasa annabi ya ce ba- bai yi sallah ba don haka ashe duk wanda ba a samu natsuwa da daidaituwa ga sallar sa babu ta tunda bai yi sahabin annabi gata ba annabi ya ce musu sahabi ne babu ta don haka kai ma in babu kai ma babu ta kun fahimci wannan to duk wanda ya cika wa'annan sharuɗan guda biyu shi musulmi ne akan duk abin da yake bisa gare shi na bid'a ko fasikanci sannan kuma yayi sallan nan wanda an kace ayata Allah zai karba to tunda Allah zai karba kai ma bi shi koyi a karbi ta ku tare kun ji wannan sauran abubuwan da yake bisa gare su kai ma kana bisa ga naka kaddara mazinaci ne kace ah wallahi mata yake ne ba kai ko kana giba me matsayin neman mata haram kaba'ira ko to giba fa ita ko karamin zunubi ce ita ma haram ce kaba'ira to me bambanci ne da kai to don karan mai haka cewa baka biya tai in ba a saba ma Allah ka bar giban nan da hake yi
na ka bar kibiri hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce la yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibri mutun nawa musulmi adda kibri cikin zuciyarsa to mai kibri yace bai bai mashayi giya sallah me bambancin mashayi giya da mai kibri kowannen su Allah abba ya fi mai laifi ne sai ya kai shi wuta kowannen su rama Allah yake nema to kai ko kibri ko ko kwadayi kwadayin mulki halal ne kwadayin mulki ba halal bane haram ne to ya ci kuɗin wannan kai ka ci kuɗin masallaci na
don mi sunanku don mi sunanku barayi ya ci kuɗin baitul mali kai ko ka ci na na na na masallaci duk ba cin kuɗi bane na to kuɗi wani Allah ya halatta cewa kai a kawo a taimaka min masallaci masallaci za a gina masallaci za a sai maka za a sai da akan haka mutane sun ka kawo wani abin da ɗaya an gare shi ya sai suwa ya kawo ma ba don bai son abin nan ba don an ce Allah ka sai suwa ka ce kai yi lalurar ka inda aro kai sai ka biya aro ba biya kai ba ka sace dai in aro na ai ana hada mai yan kwamiti to jama'a na a rika za kuma zan mayar sai a ce to yaushe ce bayan ko da bayan shekara goma na zan zan mai suwa ba shi ya sharaɗin aro ba a sa ajali kuma a sa shaida sai ka sace don haka mi an bambancin ka da gwamna wanda ya sace kuɗin baitul mali shi ko duk sata duk barayi kuke don haka da kai da shi don rahama Allah kuke nema kakkace baka biya ta sallah abi shi ta ayi ta yi don haka jama'a dangane da wannan tsakaninku da Allah sa'adu ga musulunci sa'adu ga musulunci sarkin musulmi ne ko ba sarkin musulmi ba ne sarkin musulmi ne in ka ce ba shi bane ya naka ha gani in naka na samun karɓuwar da ya samu abin da ya sani ni ce sarkin musulmi ne saboda yau duk in ka tara musulmi waɗanda ke amsa sunan musulunci Najeriya in ka cire yan shi'a ba wanda bai yarda da shugabancin Sa'adu ba ko akwai shi yan yan izala izala Kaduna sun yarda da shugabancin sun yarda ko ba su yarda ba yan izala Jos sun yarda da shugabancin sa yan tijjaniya har ɗayar duk surutan da ka ji ɗayar ba taɓa shi an kai akwai wata eh, abin ga limancin abuja na eh, eh, eh, abin ga an ka- an ka hana a ba nasu shi a ɓacin ran amma ya yarda da shi- eh, shugabancin sarkin musulmi kun fahimta yan tijjaniya sun yarda da shugabancin sarkin musulmi yan ƙadiriya dama nashi ne ba ƙadiri ne na ko ko cikinsu yake kun fahimta sai suwa kuma ‘yan ba ruwanmu eh, ‘yan salafiya he ‘yan salafiya suwa ne ne ‘yan salafiya mu salafiya izala in kace ‘yan izala mu ne in kace ‘yan salafiya mu ne in kace ‘yan wahabiya duk mu ne na duk da mu kake duka
amma ‘yan boko haram mu ba ‘yan boko haram ba ne na ‘yan boko halal ne amma izala salafiya wahabiya wannan duk da mu kake duk za mu amsa za mu ce na'am kun fahimta to waɗannan su ne ɓangarorin da an gare mu na musulunci Najeriya to duk sun yarda da shugabancin Sa'adu sa wani naka kai in- sa kanka misali ko ka sa wani a gani mutum nawa waɗannan da attare kai su ɗaya sun ka yadda da abin ga shugabancinka yau hita mutum mallaman da ka zannawa na gidajen su ana ai bugo musu waya su ko suna buga waya an ga wata wuri kaza a sa su a tara duk yan jaridan nan da aka tara ma sarkin musulmi sadu a tara musu su da yan rediyon America da wakilin Jamus da wakilin BBC da Deutsche Welle da Faransa da rediyon Kaduna da Voice of Nigeria Lagos da Rima Radio da Vision FM da NTA da RTV duk kahohin watsa labarun da an Najeriya a tara musu su a iza musu gidan mallamin na a ce mallamin ya bada sanarwa ya bada sanarwa su watsa ni shehi ne na je- an hada min na yadda an ga wata jama'a su dauki azumi don Allah musulmi na dauka don me don ba su yadda da shugabanci ashe kai ba ba shugaba bane amma yau a tara mutane ba hita batun ko bai haɗi ga rediyo ba da an ce sarkin musulmi ya haɗi jama'a musulmi suna yadda ko ba su yadda ashe shine shugaban su to mun yadda da shi abin da yake bisa gare shi na kurakurai muna roƙonka Allah kai ke shirya Allah ka shiryar da Sa'adu ka shiryar da Bello Yabo ka shiryar da kowane musulmi yadda yake da nashi kurakurai haka Bello Yabo yake da nashi haka kai kake da naka haka wancan yake haka wancan duk da mu da shi masu kuskure shugaba mai kuskure yana jagoranta al'umma masu kuskure me a illa ciki to me illa ciki yayi ta bargaza mu ma mu yi mallami wani ɗan siyasa wani shugaba ha kira akar maka Allah taho mallam babba sai ya to ya ce kaga ga miliyan guda wagga a ta yi da almajiran nan da annan cibiyan nan cibiyan nan ta musulunci a ta yi musu buɗe baki don Allah da miliyan guda tsawon watan ga wanga miliyan guda kuma da kai da su almajiran tun duk magidanta don Allah a raba gwargwado a wa a ƙara a wa iyali kayan sallah a kire mallam babba a bashi miliyan nawa kenan miliyan biyu da shi da wa da shi da almajirai nai wani ɗan siyasa ya ba su sai mallam babba ya tayi ya tayi ya yi lalurori na ya tayi ya sai ma mata ne manyan turame su ɗaya ya aji abi nai sai abi makwabta jama'a don Allah ku taimaka da kun san akwai almajirai nan cibiya a kawo musu abin buɗin baki ɗan siyasa jama'a ko Allah kawwa abu yana godiya balle mutum wa kana Allahu shakiran alima Allah ya zama mai godiya ga abin da bayi ne sun kai Allah da ya lice mun kai mai abu yana godewa balle mutum ɗan siyasar ga yana dibin tun da ya ba su wakila a to a ce ran kai ina ga saƙon Allah ya saka yagga shu ba wani cikin almajiran da ya ce mai dole ya ɗauki hannu ɗai kenan cewa saƙon nan bai isa ba na biyu sai labari ya kawo mai ana na ana nema ga makwabta da ƴan uwa da abokan arziki abin buɗin baki na almajiri bayan ya ba da abin da ka isa su buɗin baki yawan ta tabbata ko ba tabbata ba to to kuma kai za ka cewa baka bai wani sallah don karan mai mika yi da shi da ya ci waɗanga miliyan biyu ya hana ma almajirai ne da gwamnan da aka kawo allocation ya raba biyu ya ɗauki rabi an ka samu rabi ga buhuwa ya kai abuja ya adana ma kai ne ya yi aiki da rabi me a bambancin su don allah za mu ɗauka wannan mallami an kai mai gwamna don allah zai adalci ha wanda ya kasa adalci ga miliyan biyu in an baka allocation na jihar sokoto an ɗauka kai adalci ka ci kuɗin masallaci ana ɗauka yan an baka allo- eh, kuɗin jihar Sokoto ana ɗauka kai ad- na magana adalci take wanda ya kasa haɗa kwaɗai ne ga kuɗin masallaci. Za ka duk shekantaka ce jama'a in ana dawo ma gaskiya a dawo mata in ba a dawowa a bari. To kun ji wannan ko don haka sallah da duk wanda musulunci ne ya tabbata jama'a ku bi shi sallah. Mun gode ma Allah duk sakkwato ba unguwar da Allah yawa bayawa ta musulunci kamar gwiwa lokos. Kun san da haka nan? Ku diba kullum abin da nika tunowa, kullum abin nika diba, masallaci da babba da ƙarami da a cikin wannan unguwa ta mu babu masallaci guda da aka ce masallacin ‘yan bida'a. Duk masallatan ‘yan ahalin sunna ne, duk inda sallah ta yi riske ka cikin gwiwa lokos zai abin ka, in an ka tafi ka ce Bello ya bai ce ka yi. Duk ahalin sunna ne, babu irin waɗanda da aka ce ‘yan bida'a babu masallaci ko guda na ‘yan bida'a duk gwiwa lokos. duk inda ka yi sallah Allah ya amsa akwai baya ko babu yanzu a ce ina makwabtaka da wani dan wazifa ta hazo la ilaha illallah la a ta wadda kunne na ana min wa'azi ana cewa shehu ka bada shago shehu ka bada ƴaƴa shehu ka bada dukiya raina bai bace in kwanta bakin ciki haƙƙin Allah an ba to duk goyo logo ba inda aka cewa haka nan ko ku a ce muna makwabtaka da wani masallaci na 'yan shi'a ba masallacin 'yan shi'a ba na 'yan ɗariƙa duk masallacin a halin sunna ne da wa'in iyaka sunna ta bambanta da 'yan gani kashenin sunna su ɗan inno da matsakaitan sunna irin irin su daru da matsakaita sunna ba tsakai tsakiya ba lallaba ba sannan da ƴan allallaban sunna shi ɗaya amma da duk ahli sunna ne ba wanda kaka ce ma ahli sunna cikin su raina ya ɓaci ba wanda manufa ta ya saba ma sunna cikin su ko kaga ya saba ma sunna ba da gangan yayi ba ɗayan biyu ko kuskure ko rashin sani don haka duk ƴan uwanmu ne mun gode ma Allah akan wannan baiwa Allah ka sa albarka ga wani karatu da mai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk